មិនហេក្នុងហងឯងមកខ្លួនឯងនឹងអូចំបាចិងកអវជបាចិងកវិញគិននិនសៃនេះជបាចិងទាំងអល់ឡោះកលបាចិងអូកលបាចិង shege ya kin san Allah ni yake gari na ko ki ci gaba da zuwa kina ba da kuɗi ana wai ana mun kunya. Kisa ma suna wannan Hadiza baka take ko wace ce? Wai Habiba fara wacce kariya ce ake dala sharo wace wa yake kiran ana maganan irin yan manya manya ga wani mai dan ajiya wani mai wani dan daudu dan daudu ko sai ci menene menene wallahi kun iya sun kunyan ku akwai iyayen ku akwai masu gidan ku dan me cin uwar uwar uban maman baban baban dan she ya ji ki ji bakin ji bakin ji bakin ji bakin ji bakin wai ni ne dauka wani dauka wani wani mushin abun ne fa ashe wai bakin mutum ne wannan jaka ni sanya shawarar da zan baki so da idan Allah ki kokari ki sai iPhone 12 Pro Max ina yanzu shi yan mata suke ƙarya dan Allah ki samu ki rabu da wannan dai kayan banzan wannan dai tunda kina ikirarin kin fi mu ya kamata a ce a gani a ƙasa ba ki ta faman ki je kina ɗinka a tamfon 25 kina saka yadi kina siyan doguwar rigan da bata wuce 3000 ba ki zo kina damun mu da surutu kina isan mu shegiya kawai kin damu mutane kan fuskar ki duk kin duba warki ni kadai na tsokale muku ido a TikTok ni kadai na tsokale miki ido a TikTok waye baya zagin ki dan gutsun babar ku waye dan kan uwarki baya zagin ki amma kawai saboda ni kin raina to gutsun babar ku ni ba sa an rainin ki ba na sister kin san menene wannan Habiba fara ba kin san an ce sodili tana hada eh eh ala gare eh Allah sarki to ke fara dan gindin babar ku ba fara ba in zabiya kike ke in cikin gindin uwar kike kin san dan ja babu inda kai gindi ko to dan gutsun uwar in cikin gindin babar kuma kan kike yayi na wuce da sanin ki dan ubanki ma na wuce da sanin shi dan me cin uwar ki a kwance a tsaye a tsakiyar titi dan gutsun babar ku na Allah ji ji ji bakin kamar gindin akuya wannan ai gara gindin akuya gindin saniya dai jaka